Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 17 ga watan 7 2026 a wannan majalisi namu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci jami'u shaykh talhat salafi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma muna karatu ne a cikin littafin at-tajrid sarih li ahadith jami'i sahih wato mukhtasar sahih al-bukhari wallafar babban malami al-hafiz ahmad ibn abd al-latif az-zabidi alayhi rahmatullahi ta'ala wannan zai zama majalisun mu na 281 da izinin Allah kuma muna cikin kitabul adhan akwai babubuka guda biyu da suke da alaka da juna mun yi na farko ba mu kammala fitar da fiƙihun da ke cikin hadisai guda biyu da aka ambata a ciki ba wato babun alkira'atu fil maghrib ce babi na biyu kuma babu aljaharu fil maghrib sau da ka za mu karanta sabon babun abin da ya ragu duk suna da alaka da babubukan guda biyu akwai alaka a tsakaninsu babu na farko yana magana akan me ake karantawa a sallar magriba ba ku manta ba mun ji hadisai guda biyu hadisin farko hadisin ibn abbas da ya ruwaito daga mamarta ummul fadl lubabatu bintul haris radiyallahu anha a inda ta ce sayyiduna abdullahi na abbas ya tuna mata ƙarshen karatun manzon Allah sama da ta ji a sallan magariba shine ya karanta suratul mursalat ya raba ta gida biyu ya karanta rabi a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta ɗayan rabu sai hadisi na biyu shine hadisin zai ibn sa'd al-ansari radiyallahu anhu inda shi kuma yake ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan magariba ya karanta suratul a'raf wadda ita ce tula tulayayn tula at-tulayayn wato wacce ta fi tsawo a cikin surori biyu masu tsawo malamai suka ce surorin nan guda biyu sune al-a'raf da al wacce ta fi tsawo ita ce suratul a'raf ita ce suratul araf ayoyinta ɗari biyu da shida to hadisinmu na na gaba majalisi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya babun aljahar fil magari babun da zai yi bayani akan cewa bayyana karatu ake yi a sallan magariba ba a ɓoye ake ba wannan aljahar nan ana nufa rakawai biyun farko banda raka'a ta uku ta ƙarshe ita wannan boye karatu ake عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم قرأ في المغرب والطور wannan hadisin na Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare guda uku wuri na farko shine wannan wurin Kitabul Azan babun al-jahru fil Maghrib hadisi na 765 a cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya ambace shi wuri na biyu kitabul jihad a ƙarƙashin babu fida'il mushriki hadisi na 350 sai wuri na uku kitabul magazi al-imam bukhari bai sa wa babun suna ba kawai ya ce babun ya ambace shi hadisi mai lamba ta dubu hudu da ashirin da uku waɗannan su ne wurare guda uku da limamul bukhari ya ambaci wannan hadisin kitabul azan kitabul jihad kitabul magazi to sai al'imam annasa'i ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa a sunan tsohon hawa ta a cikin kitabul iftitah babun alƙira'atu fil magribi bi tsur hadisi na shida, sai wuri na biyu kai sai al-imam ibn majah al-qazwini shi kuma ya fitar da shi a cikin kitabu iqamatus salati wa sunna eh, ya kawo shi hadisi mai lamba ta 832 to wannan hadisi an waito shi daga Jubair ibn Mut'im sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda mun yi tarjumar sa a baya babansa shine eh, Mut'im ibn Adi Mut'im ibn Adi shine baban shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a cikin jahiliya to ɗansa Jubair sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne shi ya ruwaito wannan hadisi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bis-suwar naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu wat-tur kitabin masthur fi raqin manshud wal bayt al-ma'mur was-saqf al-marfu' har zuwa ta. annabi sama ya karanta ta sallan maghriba ita ma nan ya raba ta biyu kaga ya ce me. sami'tu me ake yin sami'tu a ce ya ji abinda aka bayyana kaga da ba bayyanawa aka yi ba da ba zai ce sami'tu ba wannan hadisin yana bayani akan magariba bayyana karatu ake a cikinta sannan kuma kun ga fikihu na biyu na hadisin shine jawazu tatwilil qira'ati fil maghrib halaccin a tsawaita karatun sallah a magariba kun ga suratul tsoma tana da tsawo eh, wasu malamai suna cewa daga nan almufassal suka fara an sha faɗa mana cewa malaman ƙur'ani sun kasa tsohon ƙur'ani matakai hudu akwai al akwai al akwai almasani, sannan akwai almufassal mufassal su ne tsohoni guda bakwai ko takwas waɗanda suka fi tsawo a cikin alkur'ani bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a'raf sannan sai amfan da tauba a matsayin sura daya waɗannan su ne ake su musu asuwar iwan a cikin ilimin alkur'ani sannan sai asuwar yau su kuma asuwar yau su ne surorin da ayoyinsu suka kai ɗari su ne suke biyo waɗannan kaga tun daga yunus ke nan yunus hud yusuf ra'ad ibrahim sannan sai hijir ko sannan sai nahal sannan sai isra wannan ana ce musu alme'u to sai mataki na uku su ne almatani su kuma su ne daga suratul kahfi ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi har ka gangara ka je can wasu suka ce daga hujira su ne su kuma mufassal karshen qur'ani nan wasu kuma suka ce a ba ba hujira ba ce zariya wasu kuma suka ce ba zariya ba ce a tsoci wasu kuma suka ce daga annajmi har zuwa nasi to su kuma wannan an kasa su gida uku su kuma akwai diwalul mufassal akwai awsaqul mufassal sannan akwai isarul mufassal su ƙarshen qur'anin to an kasa shi gida uku akwai surorin da suka fi tsawo a ƙarshen su ne diwalul mufassal kaga ko ba a faɗa maka ba in ka ce hujirat ka ce zariyat ka ce tsur ka ce annajmi eh? ka ce kamar ka ce arrahman ka ce waƙi'a ka ce hadid suna da tsawo bayan hadid ma hadda abin da ya shafi mujadala abin da ya shafi hashir abin da ya shafi mumtahina ko mumtahana eh? Eh, su abin nan abin nan سورة سورة سورة الصف سورة الجمعة سورة المنافقون سورة آه، التغابن سورة الطلاق سورة التحريم سورة تبارك وسورة الملك هو أن سنة طوال المفصل تصير أشياء سوكم أوقع أكاد أشي نكرشان القرآن سوما ودقنان wannan ausa kenan to sai kita su kuma su ne kanana kanana kananan suhuri wanda wasu malamai suna cewa daga alamtara kai zuwa nasi wasu kuma suna dawowa baya irin su suratu idza zulzilatil ardu zilzalaha wal adiyati al qari'a alhaakum at takathur suratul asr suratu al humazah to kaga sai ka jire su alam tara kaifa li ilafi inna abin da aka aikan da bi har zuwa na to shi su ne waɗannan to kun ga akum na cikin min na cikin tsiwari mufassar kaga tana da tsawo tana da tsawo to manzo sama ya karanta ta inji Jubair ibn Mut'im a cikin sallan magriba ya raba ta biyu ya karanta wani bangare a raka a farko raka'a ta biyu kuma ya karanta ƙarshen duk waɗannan hadisan da hadisin ibn abbas da ya riwayar suratul mutalar daga mamarsa ummul fadl da hadisin zaid ibn sabit radiyallahu anhu da ya ruwaito cewa manzon sama ya karanta suratul araf da kuma wannan hadisin na jubair ibn mut'im da ya ce manzon sama ya karanta suratul qur dukkaninsu suna nuna halaccin wata rana idan yanayi ya bada liman ya karanta tsururi masu tsawo a magariba ina jin yi wannan batun a satin da ya wuce yawwa ba laifi wata ran don yanayi ya ba da liman zai iya karatu mai tsawo a magariba in kuma aka ga liman ya yi to ka a ɗauka cewa ya zo da wani sabon abu ga hadisai da suka tabbatar da haka amma al'aslu abinda aka fito shine a karanta surori kanana kamar yadda za mu gani a magariba abinda ya fi shine a karanta surori kanana shine abinda ayyukan manzan Allah su salama suka fi yawa a ciki sannan sahabbansa da yawa abinda suka fi aikatawa kenan haka tabi'ai shi ya sa. abinda kake ganin limamanmu suna yi a yanzu kuma abinda aka rubuta a cikin littafin fiqh musamman na malikiya to daidai ne cewa daga cikin mustahabbatu sala akwai taqsiru al-qira'ati fil asr wal maghrib karatu a sallar la'asar da kuma magriba kuma musamman ita magriban ma ga ga hadisai da ata da za mu karanto ina jin sun kai goma ko fiye da goma wanda suke tabbatar da mustahabbancin takaita karatu wato a karanta surori ƙanana a sallan magariba hadisi na farko daga Sulaiman bin Yasa tabi'i ne babban tabi'i ne annahu sami'a Abu rabi Allahu anhu ya ji sayyiduna abu huraira ya kuge yana cewa ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi rasulillahi sama min fulani yace kai ban taba ganin wani ban taba ganin wanda yafi kwatanta sallar manzon Allah sallama kaman wani ba li amirin kana fil madinati kana bil madinati ya faɗi wannan magana ce ga wani gwamna na madina wannan gwamnan magwana bin al-hakam magwana bin al-hakam shine gwamna a lokacin gwamnan sayyidina muawiya ne na muawiya yana shugaban musulmi amirul mu'minin a dimashq sha to gwamnansa na madina a wannan lokacin shine magwana bin al-hakam to shine sayyidina abu hurairah ya ji karatun sallarsa sai yake cewa almajirinsa Sulaiman ibn Yasa yace kai ban taba ganin wanda yake kwatanta talla kamar wannan gwamnan namu ba kwatanta tallar manzon Allah sallama wa ya iya sallah sahabi ne nan na Allah sama sayyiduna Abu Huraira yake shaida ga tabi'i Marwan ibn al-Hakam cewa ya iya talla, yana kwaikwayar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwamnan Madina قال سليمان Sulaiman ibn Yasar da ya ji wannan magana daga Sayyidina Abu Huraira ya yabi gwamnansu kuma su na Madina to shine sai ya ce fa sallaitu ana wara'ahu rannan ni ma sai ne sallah a bayan wannan gwamna ya ja mu sallah kuma sai aka dace fa kana yutilu fil ulayayn min adh ba sallan magriba kawai yayi a bayansa ba yayi sallah azhar a bayansa sai ya kasance na tsawaita karatun raka'o'i biyun farko wa yukhaffifu fil fil fil akhiratayn su kuma raka'o'i biyun karshe kaga a kawai za a karanta su kuma yana takaitawa azhar wa yukhaffifu asra sannan yana takaita karatun sallar la'asar wa yaqra'u fil ulayn minal al da to kunje sannan na ji shi da ya zo zai mana sallan magariba shi yana karanta mana bi kisarin mufassali bi mufassal da ƙanana ƙananan surorin ƙarshen ƙur'ani na abu huraira ya ba suleiman bin yasar shaida ta wannan limamin nasu kuma gwamnansu na madina cewa ya iya sallah yana kwatanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Sulaiman ibn Yasar yace ran dan ya bi shi sallah a sallar magariba sai karanta musu kanana kananan surori na alqur'ani kamar ka ce ya karanta alamtara kaifa ko ya karanta li'ilafi ko ya karanta wailul kulli ko ya karanta wal asri ko ya karanta alhaqum takafur ko ya karanta alqari'a ko idza zulzilat Al'adu bin jalaha kai hadda malam lam kun. kai hadda ikira duk suna cin tsifar mufassal ba su da tsawo yanzu nan za a gama karanta su to kun ji sannan ya ci gaba da ba da bayanin sauran salloli da yayi wannan asarin al-imam ibn hibban Bukti, busti ya fitar da shi a cikin al-musannaf sahih a في التقاسيم والأنواع ناسا لتابع صديق شهر دا صحيح ابن ya fitar da shi a cikin السنن الكبير wanda ya fi shahara da asunan kubara dukkaninsu kuma hadisi ne haka Kunga ga a nan mun sama sahabbai sun yi shaida ko sahabi sai na abu huraira ya yi shaida ga limamin su tabi'i cewa irin sallan banza Allah sama yake yi shi kuma wannan limamin nasu ya kasance a magariba yana karanta suri ƙanana kunga ashe sunna ne karanta ne ƙananan surori na alƙur'ani a cikin sallar magariba to wannan na farko ce na biyu daga abu abdullahi tunadihi tabi'i ne shi annahu qadimal madinata yake ba da labarin cewa ya iso garin madina fi khilafati abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu a zamanin khalifancin sayyiduna abu abu bakr radiyallahu anhu lokacin sayyidina abu bakr kaga manzon sama ya rasu ke to da yazo shi akunabi fa salla wara'ahu al-maghriba sai sallar maghriba a bayan sayyidina abubakar fa qara'a abubakar fil maghribi sai sayyidina abubakar ya karanta a sallan magariba fi rak'atayn al-ulayayn a rakawoyi biyun farko bi al qur'ani wa suratin min isaril mufassal sayyidina abubakar ya karanta fatiha da kuma surori daga cikin ƙananan surorin alƙur'ani a raka'a ta farko da raka'a ta biyu waye aikata haka sayyiduna abubakar shi ma wannan al'imamu malamai sun ruwaito shi malamai da yawa al'imamu malik ya fitar da shi a cikin al'uwatsa'u al'imamu shafi'i ya fitar da shi a cikin kitabul um al'imamu abdurrazzaq sana'ani ya fitar da shi a cikin al-musannaf al'imamu al haƙi ya fitar da shi a cikin as-sunanul kabir kuma hadisi asali ne sahi. kun ga mun samu hujja ta ko cewa a gidina abubakar shi babban sahabin manzo Allah sallama wanda bahaushe saboda girmama sayyidina abubakar yake cewa duk wanda aka sa masa suna sayyidina abubakar sahabi i sahabi da kaji an cewa na sahabi ya sunan shi aka ce sahabi to sunan shi abubakar ne asali to saboda sayyidina abubakar to sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana cikin magabata waɗanda suka tabbatar da ana karanta ƙananan suhori a sallan magariba na uku daga uwatu ibn zubai tabi'i babba kuma ɗaya daga cikin alfuqaha as-sab'a bil madina wato masana fiqh guda bakwai wanda duk fiqhun madina yana komawa zuwa wajen su sune malamai masu ba da fatawa a garin madina uwa na cikin su dan sahabi az-zubair ibn al-awwam Ɗan sahabiya na na asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhu, to daga shi jikan sayyidina abubakar to shine annahu kana yaqra'u fi salati al-maghrib bi nahwin mimma yaqra'una wal 'adiyati wa nahwiha min as-suwa uwa ya kasance in zai ja sallah a magriba to yana karanta suratul 'adiyati ne da irinta da danginta kaga dangin ta su alqari'a kenan ko sai idza zulzilatil ardu zilzalaha har zuwa dai suratul na duk dangin ta kun ga uwa ta bi Limamu abu dawud ya fitar da wannan asarin haka nan al-imam al kun ga wannan ma shaida ce da take tabbatar da ne lallai sunna ne karanta ƙananan surori a sallan magariba ku fahimci maganar da muka yi waɗannan hadisan da muka karanta guda uku hadisin ibn abbas daga mamarsa ummul fadl hadisi na biyu hadisin zaid ibn thabit al-ansari da ya ambaci suratul araf na abdullahi dan abbas suratul murtala sannan sai kuma hadisin mu ne hadisin zubair ibn mut'im shi kuma manzon sama ya karanta wasu duka a magariba suna nuna halacci suna nuna halacci cewa halal ne ba laifi ba ne liman ya yi amma abinda magabata suka tafi a kai da yawansu shi ne karanta ƙananan tsoro asali na hudu daga zuwa tubnu ausa zurara tubnu ausa tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya ce a ƙara'ani abu musa kitaba umar abu musa al Abdullahi abdullah ibn qais radiyallahu anhu ya karanta mini wasiƙar da sayyidina Umar ya rubuta musu a matsayinsu na gwamnoninsa sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa yace da a aika wa gwamnati ya aika wa gwamnoninsa yace ani qra'bin nas fil maghrib bi akhir mufassal sayyidina Umar yace in zaka ja mutane sallan maghriba to ka karanta musu kananan tsohon alqur'ani sayyidina Umar ya rubuta wa gwamnoninsa duka aka aika ya aika musu cewa duk gwamnansa a matsayinsa na limamin mutane to ya karanta wa mutane mai ƙananan surorin alƙur'ani na ƙasa a sallan magariba wannan asarin al'imam ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin al-musannaf duk da wasu malamai sun ce a cikinsa akwai aliyu ibn zaid ibn juda'an wasu malamai sun raunana shi amma dai asali ne da yusa a nasu kuma dama ya fi ƙarfi a babin siya to kun ga hudu ce nan gashi sai na umar rubuta wasiƙa yake yana aika wa gwamnoninsa a cikin ƙa'idojin gudanar da mulkinsa da su ma cewa karanta wa mutane ƙananan surorin Alƙur'ani na ƙasa na biyar daga abu naufal ibn aqrab ibn abi aqrab shi kuma tabi'i ne shi ma annahu sami ibn abbas yaqra'u fil maghrib abdullahi dan abbas da ya ruwaito mana riwayar wal murtalat to gashi shi kuma an ruwaito a magariba yana karanta idza jaa nasrullah wal fath aya nawa aya uku ibn abbas kun ga wannan yana nuna ne ashe mustahabbi shine a karanta ƙananan surori wannan asarin shi ma al'imam abubakar ibn shai ba ta rahimahullah ya fitar da shi a cin al na biyar kenan ko na shida daga al Hassan al-hasan babban tabi'i ko kuma ɗaya daga cikin matsakaitan tabi'ai kuma babban malamin fiqh kuma babban malamin. wanda ya koyar da duniya gudun duniya ya koya wa mutane fannin gudun duniya a zuhud yake ba mu labari yake cewa kana imran ibn husayn yaqra'u fi al-maghrib idza zulzilat al-ard zilzalaha sayyiduna imran ibn husayn sahabun manzo Allah sallama ya kasance a sallan magriba yana karanta idza zulzilat al-ard zilzalaha ganin sahabi shi ba sannan da ne wal'adiyati dhabaha a raka a farko ya karanta na zulzilati sannan a raka a ta biya karanta wal'adi ya ce wannan asarin shi ma ibn Ali Shaiba ya fitar da shi a cikin al-musannaf na bakwai ibrahim annahari fa'idan waɗannan in kuka kalla za ku ga waɗannan malaman kusan daga mabambanta biranen musulunci suke mun faro da daga asarin madina ko abu huraira ya yabi marwan wurin hakan cewa lallai yana cikin waɗanda suke kwaikwayon manzo Allah sama a sallah Suleiman ne ya sar ya faɗa wa haka Sulaiman ibn Yasar wata rana ya je masallacin da Marwan ibn Hakan ke jan sallah a matsayinsa na gwamna sai ya ji karatunsa yana karanta surorin ƙasa-ƙasa na Al-Qur'ani. kun ga asarin farko sannan muka ji asarin sai na Abu Bakar as-Sunabihi ya ba mu labarin cewa da ya taso ya zo ya musulunta to sai ji sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yana karanta ƙananan surori a sallan magariba ga wasiƙa sayyidina umar da ya rubuta wa duka gwamnoninsa abu abu musal ash'ari ɗaya daga cikin gwamnoninsa ne ya ba mu labarin cewa shi ma ya samu wannan wasiƙar na umar na umarni da cewa kowane gwamnan in zai ja sallan magariba ga mutane to ya karanta ƙananan surori na ƙarshen alkur'ani sannan muka jina al-imam al basri da yayi riwaya daga imran ibn husayn kaga ka koma basra kenan sannan mun ji riwayar urwa ibn zubair urwa shi ma a madina yake to yanzu kuma sai ga kufa ibrahim ibn yazid an-nakhai makaranta abdullahi dan mas'ud domin ibrahim ibn yazid an-nakhai yi riwaya daga irin su abin nan kai kai ne zai da su abin da ya shafi sauran eh, irin su irin su shaki har zuwa kakai zuwa ga sayyidina abu hurairah abdullahi dan mas'ud makarantar kufa to su ma gashi annabu kana yaqra'u fi rak'ati al-ula min al-maghribi ila fi quraish ibrahimun nahayi tabi'i ne mutumin kufa ne makarantar abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu to shi ma gashi ya kasance a sallan magariba yana karanta li'ila fi quraish li'ila fi quraish ita ma tana cikin ne tana cikin isharul mufassal suri kanana kanana na alqur'ani na ƙarshe sannan an sake riwaya daga al-Imam al-Hasan al-Basri na takwas kenan ko asali na takwas kenan annahu kana yaqra'u fil maghrib idza zulzilat wal 'adiyat wa wal 'adiyat a magariba al-Imam al-Hasan al-Basri tunda yayi riwaya daga malamin sa Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn sahabin manzo Allah sallama alhassan al ya ba mu labarin cewa yana karanta a magariba yana karanta izazun zulzilati da wal adiyati babaha to shi ma da kanta sai aka ruwaito shi ma yana karantawa a raka'a farko ya karanta idza zulzilati al-ardu zilzalaha a ta biyu ya karanta wal adiyati babaha shi kan shi al-imam al-hasan al-basri basra mun sake dawa basra duka waɗannan asar din da ba mu ina suka bi suna cin al-musannaf na al-imam ibn abi shayba sai asali na tara daga ar-rabi ibn husayn ar-rabi ibn husayn tabi'i ne babba ar-rabi ibn husayn al-thawri shi ma mutumin kufa ne babban tabi'i ne muhazrami ne to na kirse zama sahabi ya musulunta bayan rasuwan manzon sama ba da dadewa ba amma yi zamani da manzan Allah sallallahu salama. amma bai musulunta lokacin da Allah sama yake da rai ba eh, shi yasa da wuri ya rasu ya rasu shekara ta talatin da 31 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kage ya riga sai na Usman ba rasuwa yi ya riga sai na Usman bin Affan rasuwa ballantana sai da Ali radiyallahu anhu to shi wannan الربيع بن خثيم شين الإمام na عبد الله بن مسعود يكي تشيوا لو رآك رسول الله صلى الله أحبك saboda kyawawan halinka da sanka da ibada da sanka da ilimi wallahi da manzo sama ya ganka Allah ya haɗa kun hadu to da ya soka ibnu mas'ud yake faɗa mashi wannan maganar mai daɗi to shi wannan arabi'u ibn husayn din shi ma annahu kana yaqra'u fil maghrib bi qitar al mufassal shi ma idan yazo sallah ta magriba to yana karanta kanana kananan surorin alqur'ani yana karanta kamar qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad to kun ga duka waɗannan asa din na waɗannan malaman abin da suka kasance suna karantawa ke sai na goma daga abba hakubu na usman ya ce shi kuma tabi'u tabi'i ne za'an su eh, abin nan ko kuma tabi'i ne amma ɗan ƙarami domin ya yi zamani da umar guna abdulaziz umar guna abdulaziz ya rasu shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijira kan to shi shi shi al-zahaq ibn Uthman yake cewa ra'aytu Umar ibn Abd al-Aziz yaqra'u fi al-Maghrib bi qisar al-mufassal yace ra'aytu Umar ibn Abd al-Aziz naga sayyiduna Umar ibn Abd al-Aziz wannan khalifa na zamanin Banu Umayya wanda kirkin sa ya kasance babba kware da gaske akwai labararka na mulkin nan na shugabancinsa na adalci waɗanda shugabanni suna da abin koyi mai girma a ciki har ya jawo suna cewa shi ne hamisul kulasa suna cewa hamisul kulasa ne? amma malamai muhakkakai suka ce bida'a ne saboda ai shi umar bin abdulaziz bai sai da sayyidina muawiya ba الإمام Ahmad. a cikin a cikin littafinsa a sunna usulus sunna yana cewa sahabi da ya haɗu da manzo Allah ta salama na kwana ɗaya tak ya fi duk wanda ba sahabi ba daraja sahabi ne amma so ɗaya tak ya taɓa haɗuwa da manzon Allah ta salama ila awa guda ko minti ɗaya ma yi da manzon Allah ta salama amma yana da darajar sahabbantaka saboda ya yi haɗu da manzan ya yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi imani da manzan sama lokacin annabi sama na da rai sannan ya rasu yana musulmi bai kafirce ba to wannan shi ne sahabi to ya fi duk wanda ba sahabi ba daraja kwarai da gaske to Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi ba sahabi ba ne so daga kaga bai kin sai na Muawiya bace to ce masa khamisul khulafa'ir rashidin malamai muhaddiqai suka ce ba daidai bane in har za ka ce khamisul khulafa'ir rashidin ko dai ka ce al-hasan ibn ali shine khamisul khulafa'ir rashidin domin ya zama khalifa kuma shi ya cike fa'o shekaru 30 da manzo Allah sama ya shaida akan cewa shekaru 30 bayan sa za su kasance ne al-khilafa ala nizamin nubuwwa to umar bin abdulaziz din nan ya kasance shi ma yana karanta fil maghrib bi qisar mufassal shi ma yana karanta kananan suguri a sallan magariba. Kuma duk abinda magabata suka tafi a kai ce na sha daya har yanzu daga amr maimun shi ma amr maimun muhadrami ne shi wannan amr maimun da ne ya rayu a jahiliya yana da shekaru amma Allah bai azurta shi da musulunta ba sai bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa sallabi na Umar ibn al ya yace wata ranar rana na Umar nan al ya ja mu salla wata sallar salatal maghrib sallar maghriba فقرأت الركعة الأولى والتين والزيتون وطور سينين a raka a farko sai na umar sai ya karanta musu wattini wanda yake kaga ita ma tana cikin ne kanana kananan tsohon a raka a farko wafi saniyatil akhirati a raka a ta biyu kuma alam tara kaifa fa'ala wali ila fi quraish sai karanta suhohi guda biyu irin yadda mala yake yi na lokacin mala Allah ya ba shi lafiya malam tayyabu ai za ku tuno yawwa bi karanta alam tara kaifa dani da ila fi quraish to ga gashi nan yana da asali hmm. na umar ya karanta musu inji amru maimun rahmatullahi alai ya karanta a farko karanta wattini wa zaitu a raka'a ta biyu kuma ya haɗa su guda biyu me yasa ake haɗa su saboda kusan موضوعي ليس كي مغانا كيسنا مغانا لأكام متاشيا فارادا لإلا في قريش ألم ترى كيف فعل ربك لأقام الفيل ألم يجعل كيلهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأقول لإلا قريش هكذا ثم لم يسكتش. wasu malamai suna ganin ma ko bismillah ba a rabe su ba a rabe su da ita yawwa ƙarshen kaga an ce tambayin wajalun ka na ku. sai Allah maɗaukakin sarki ya mai da su kamar karmani wanda ya kasance abin tattakewa abin mutsutsukewa wanda aka ciccinye shi aka yi daga-daga da shi to saboda haka ne ila fi ƙwarai Allah ya yi haka ne saboda wannan al'adar da ƙwarai shawa suke da ita wacce al'adar ce ila fihim rihlatar shita'i wa ƙwai al'adar ta tafiyar da suke yi ta hunturu da bazara a lokacin hunturu sai su tafi biladun yaman biladul sham a biladul yaman saboda li'annaha biladul harba in ana sanyi to sai su tafi yana kaga sanyin ba zai cutar da su ba ne, sannan idan ana bazara sai su tafi biladu sham biladu sham kuma biladun barida gari ne shi ko mai sanyi su shi ne to duk waɗannan asar ɗin suna tabbatar da ne karanta magabata abinda suke suna karanta ƙananan tsohi a magariba sai na go asali na sha biyu hadisin jabir ba ma hatsari bane hadisi jabir bin abdullahi al-ansari mun karanta a baya hadisinsa malamai sun istinbati hadisin da mu'az bin jabal radiyallahu anhu mu'az al-ghamma mu'az bin jabal yana cikin al-ghammumi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin alarmomin farko farko wanda suka hada alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to daga duk sura ko aya ayoyin da aka sauka to mu'azu idan manzo sama ya karanta ya haddace su sai ya zama akwai masallacin unguwarsu ai unguwarsu ai kun tuno da kissa mu'azu zai zo masallacin manzo Allah ta sallama sai ya salla tare da shi in yi sallah tare da manzo Allah sallama sai ya koma unguwarsu fi aqsal madina Shan kasan madina unguwarsu tana da nisa daga masallacin manzo Allah sallama idan ya tafi sai ya je sai ya ja mutane sallah yi musu sallah ta biyu to ran nan ya zo sallar magariba a wata riwaya a wata riwaya kuma aka ce sallar isha'i ruwaya ta zo da cewa sallar magariba ce ita ce ruwaya alimam imam ibn abi shayba a cin al da sanadi sahihi Ke wani matashi ya zo ya je ya yi buɗe aikin bare ma ɗan yana aikin barwa ne manomi ne yana yana da yana da abin nan ɗinsa injin ɗin barruwa yamma ya yi aikinsa ya gaji tiris ya da yamma to da ya shigo masallaci yana shigowa masallacin unguwarsu kuma mu'az ne limamunsu, ai kawai sai ji liman an ce rairin magdubi alaihi wani ya ce rairin magdubi alaihi wani an ce amin kawai ce alif lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين za a tafi za a tafi za a tafi ya ce kai wani abu ba za a yi shi da ni ba shi ke ne sallama sallar shi sallar da yake bin liman ta gidu na mu'adu na jihar ya kuma gefe ya sallar shi shi kadai mu'adu na jinsa ana gama sallah mu'adu ya gama sallah ai sai ranka ya yi tafi wajen maza sama shi ma yana gama sallar shi kawai ya ce ya fasa ma gajiyar ma ta tafi ai sai ya je ya kai karan mu'adu yana zuwa ya ce ya ma'aikin Allah to ga ma'azu cin unguwanmu zai tsohon mutane daga musulunci za a yi rida ma'azu ne kuma sabari musulunci mutum ne ya faru ya ce ai kaji kaji kaji kaji kaji unguwan nan duk mafi manoma ne muna zuwa mu je ne aiki mai tabbis kuma mu zo ne da gwara mu bayan ya zo ya yi sallah tare da kai kuma ya je ya yi sallah tare da mu kuma ya tsananta mana a karatu ana nan sai ga mu'az shi ma yanzu manzo sama yana zuwa sai inna mu'az na zuwa manzo sama ya kalle shi ya ce a fattarun an kai an ta ya mu'az shi ya mu'az kai fitinan ne ne kai rigima kake so kai ba ka tausaya wa mutane to shi ne a cikin abin da manzo sama ya ce masa sai ya ce halla ya qara ahadukum fil maghribi bi sabbi ismi rabbika la'ala wa shamsi wa duhaha me yasa ɗayan ku zai ja mutane sallah fil magribi kun gani ko a sallan magriba me yasa ba zai karanta sabbi isma rabbika al'a'la da kuma washamsi wa duhaha ba kun gani manzo kuma da kansa ce ai kun ga wannan ƙauye ne su kuma duka abinda aka ba mu labari nan fi'ili ne aiki ne waɗannan wannan umarni ne masu sama ya bada halla yaqra ahadukum fil maghribi bisabbih isma rabbika al'ala wa wash wa duhaha yanzu wannan magana ce a usulance malamai suna cewa al-qawlu muqaddamun 'ala al inda at-ta'arudi illa yumkin idan da za ka samu nasosa guda biyu ɗaya umarni ɗaya magana ne ɗaya kuma aiki ne sai suka ci karo da juna aka kasa yadda za a fassara su kowanne a ba shi ma'ana to maganar ake ɗauka a aji ne, a aji aiki me yasa domin manzo Allah sama in yi magana to yana ba da umarni ne a babin shari'a kuma maganarsa ta shafi kowa sai idan da kansa ya ware ya ce to banda wani banda wani amma aikin manzon Allah ta salama hususiyya na shiga ciki annan sama na iya yin wani abu ya zama shi kadai Allah ya keɓe da wannan aikin wani wanda ba shi ba to ba a yi dai wannan aikin ba ina jin mun sha batun wannan ka'ida kowa ya kamata ma a ce ya haddace ta ana to da shi ne wannan so daga waɗannan hadisan da an sa din guda goma sha biyu da wasu ma da mu ambata ba su ne suke shaida akan cewa al'asu shi ne tafsirul ƙira'ati fil maghrib amma ya halatta in yanayi ya bada ba abin tsangwama ba ne ba abin damuwa ba ne idan wata ranar liman ya kayi karatu mai tsawo amma abin da ake dawwama a kansa shi ne a karanta tsohon ƙanana ina ji mafinci wannan cikin alƙa'idatul mustamirra fi qira'ati magribi maghribi ha. ƙa'ida wacce ita ce ake tabbata a kanta ita ce a rika karanta ƙananan suri a magariba amma ne wajaza tafwilu hahinan eh ko tarata wani lokacin ya halatta a tsawaita karatu a ɗauko kamar su wata ku annabi salama ya taɓa yi a ɗauko wal mubtalati sama ya taɓa yi a ɗauko suratul arafi ayoyi ɗari biyu da shida kuma liman ya karanta kan <laughs> tun daga farko har ƙarshe ya halatta amma abin da ake ɗora mutane a kai na asali kuma shine wanda yake tabbata ake san limamai su tabbata a kai shine su rika ta karatu a sallan magariba ina jin mun gane yanzu wallahu alam wannan shine Eh, abin da ya shafi wannan matsalar ta tsawaita karatu a magriba ko kuma takaitawa to sai fiqhun mu na ƙarshe na wannan hadisin na ƙarshe hadisin sayyiduna jubair bin mut'im radiyallahu anhu shine أن القراءة في صلاة المغرب جهرية karatun sallar magariba a bayyana ake raka'o'i biyun farko raka'a ta ƙarshe kuma sai a sirrinta wannan hadisin ya tabbatar da haka domin Jubair bin Mut'im ya ce sanne itu kaga yaji law lam yajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lama sami'ahu jubair ibn mut'im radiyallahu anhu da a ce manzon sama ba bayyana waye ba kaga ba zai ji ba sannan mu ji mun sha mun sha mun sha faɗin wannan matsalar wa adna al-jahl isma'un nas adna al-jahl shine isma'un nas mafi ƙirancin bayyana karatu shine karka jin abin da kake faɗa mafi karancin jiharu kenan sannan mataki na biyu kuma isma'ul ƙari sannan wanda yake kusa da kai ya ji hanayi yi kuma isma'ul ba'ihi sannan ta ji yadda wanda yake nesa waɗannan su ne maratibul jihar, isma'ul nas kuma isma'ul qarib kuma isma'ul ba'ihi Haka kai isma'ul abu'aji eh, an ce kana karatun sallah daga nan masallacin nan a wannan masallacin ila wanda yake gona don yana jin ka ko wanda yake gaskiya layout yana jin ka ko wanda yake hanwa yana jin ka wanda duk jihabu jihabu idan mutum zai sallashi shi kadai shi kadai zai yi tallata to abin da ake bukata shine itma'un nas ka da kanka musamman mutanen da idan ba su zo sun samu sallah ba ko suna cika su sallar da ba su suka rasa wakan samu irin wannan ana samun ta dakuru alkira'a ba'adu haki ba'a wani na karatu kai hau a canza mutum aya ana yi eh, wannan karatu kai ma kana yi kira a shi ta fita ka karfi ya faɗa ga murya kawai zai jefa maka aya kana wata sura kai ma zai ka ji ka koma wata yana faruwa ko bai faruwa to duka da za mu riƙa isma'un nan mu riƙa jiyar da kanmu to da ya ce manzo Allah sallallahu ya zo ya tarar da sayyidina Abubakar da Umar suna sallar dare kowa yana tashi a masallacinsa shi ya ce wa sayyiduna abubakar kaɗan ɗaga murya ka kaɗan saboda yana yi shi kan shi kila bai jin abin da yake bari shi kuma sai na umar ya ɗaga murya duk masallaci ana jin sa dama wannan sifar sai na umar ne umar ce kana jahawari ya sauti muryar sai na umar yana da tana da ƙara sai maza su mai ce shi kuma ya rage kaga wata ribai na zalika sabina kenan ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا duk da wasu malaman tafsiri suna ganin addu'a ce ma nan ake magana a kai wala tajhar bi salati as-sala ay wala tajhar bi du'a'i to ha'a sallah wasu malaman suka ce nan ana nufin in kana sallah kai kadan wala bi wala sallar da ake bayyana wato ka murya wala tukhafid biha kuma ka ta a zuciya ba ka jin kanka wabtabi baina zalika sabila ka tsaya ta kasaki al Katada, qatada kamar da al-imam abdurrazzaq as-sanani ya ruwaito a cikin al-musannaf yana cewa man sallal magriba duk mutumin da yayi sallar magriba shi kadai fa qara'a fi nafsihi sai karatu kasa kasa amma fa asma'a nafsuhu ajza'anhu in kai karatun sallar magariba ka ji yadda kanka to ka bayyana karatu ba magariba ba duk karatun sallah da ake bayyana bayyanawa in kai kaɗai kake jin kanka to ka bayyana karatu kenan ashe ɗage murya har wani ya ji ka kuma da sunan sirri ba sirri ba shine suke cewa asirru ma yi yusma'u bi udni sirrin karatu shine abin da kai kanka baka jin kunnanka kunnanka zai jin abin da kake faɗa sai dai ne ta taharramu shafataka wa lisanuk labbanka za su rika motsi tilas sannan harshen ka ma zai rika motsawa amma kai kanka baka jin abin da kake faɗi da kunni ne sirri shi kuma jahar ajnahu shine ne adnal jihar jahr isma'un ka zama kana jiyar da kanka za ka ga wannan abubuwan da yawa maka yi kurakurai a cikin su Allah ba mu ikon gyarawa al-imam badruddin dini aini ya ce fa in asarra fiha idan mutum ya zo yana sallan magariba sai ya koya karatu in kana amdan yakunu tarikan lis-sunnah idan da gangan mutum ya to ya ba sunna ya ba sunna da gangan sai mutum kawai ce bari ai shi ba zai karatu magariba a bayyana ba wannan ya zama bai bi sunnar manzon Allah ba Allah ya saba wa sunnar manzon sallama ya wa sunnar manzon sama fito na fito da tawaye sai ya ce wa in kana sahwan amma idan rafkan wayayi yajibu alaihi sajdatat sahwi wannan ya wajaba a gare shi yayi ne yayi sujada wa. a malikiya ne zai ومن جهر في ومن أسر فيما يجهر فيه من زي قبل السلام أو بعد السلام ها أولكية مين ينزلنا نقص أو زاد نقص ومن نقص ومن نقص سنة أو سنتين من زي قبل السلام سودك ومن جهر wa man asarra fi ma yuzharu fi yanzu ne kenan wa man asarra fi ma yuzharu fihi sajada qabla salam bada <laughs> eh? wanda ya boye karatuwa inda ya kamata ya bayyana da kuskure ne ko rage rage yayi to me zai yi qabla zai amma idan mazhabar hanafiya ne zai yi ba ajizi su komai ba ajizi idan mazhabar shafi'iyya sai me zai yi ƙabili komai ƙabili mun gane to su ne waɗannan wallahu alam waɗannan babubuka da suke magana akan sallan magariba mun gama da su mun ji gwagwadon abin da ake karantawa sannan kuma mun ji cewa bayyana karatu ake yi Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin musulunci da addinin da da da shari'ar musuluncin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu abubuwan da muka kuma muke yi ba daidai ba Allah ya ba mu ikon gyarawa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum